أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة فتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba biyu ga watan rajab bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi daga makka zuwa madina a shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan fabrairu shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan matsalaci masjidu Ani dauda wanda ke namba talatin tara yakubu avenue daura daga ladima road gwari miji a kaduna a wannan ƙasar tamu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka riyadu salihin na abu zakariya yahya bin sharaf النووي الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة عند مكفانا أتكن باب التوبة كرتشن حديث عبد الله بن كعب بن مالك رضي الله عنهما أجير قوانا كرتون للتافي wannan shine majalisi na 30 kuma mun kwana ne a daidai gabar da ka'ab dan malik yake ba da labari bayan an shafe kwana arba'in a kissan halin da ya shiga wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace a kaurace masa duniya ta kaurace masa gabaki daya madina sai masa ƙunci duk da faɗinta. babu wanda ke mai magana la ɗan uwansa na jini wala abokai wala a cikin gari su uku saboda gaskiyar da suka faɗi gaskiyarsu kuwa shine ko ita ce an tambaye su manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su menene dalilin rashin zuwanku yakin tabuka suka ce babu kaga sun faɗi gaskiya sauran mutane suka yi ƙarya har wa'ansu suka so zuga shi ka'ab ɗan malik cewa ka je ka yi ƙarya tunda mun san ka mutumin kirki ne ba a taɓa samun ka da laifi a musulunci ba wato wannan laifin ka ne na farko ga wa'ancan sun faɗi uzurinsu manzan Allah ya karɓi uzurinsu kuma ya musu addu'a kaga kai ma in manzan Allah ya maka addu'a ai shi kenan kaga a zahirin magana haka ne ko to amma in Allah ya fushi da shi fa kaga manzan Allah bai sai goge ba an fahimci matsalan har ya ɗan motsa ya ɗan tafi ya faɗi sai ce a ah, shin ni kaɗai ne na faɗi gaskiya sai ya suka ce a'a akwai wane da wane sai ji ɗan sauƙi kenan ba shi kaɗai ke cikin jarabawa ba inda akwai ya ce kuma mutane biyun nan da aka ambata mutanen kirki ne ba wanda ya san su da laifi tun da suke a musulunci ba su taɓa yin wani abu na laifi ba tsakaninsu da Allah ko da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ko dole zai dan samu me sauki a zuciyarsa to yace a wannan kwana arba'in ɗin ɗan saƙo ya zo daga wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace an ce masa matarsa da suke ita ce kadai wanda yake iya magana da ita bayan ita ba wanda yake magana da shi a Madina kowa in ya zo ya yi magana da shi ba mai amsa mai sai dai yi dundun ko sallama ya yi ba mai amsa masa da ce zan zo sallah tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan da salla ya ce sai in kalli manzan Allah yi wa manzan Allah sallama ya ce sai in dinga kallon bakin manzan Allah ya motsa na amsawa ko bai motsa ba ya ce ban ga alamar manzan Allah ya amsa min sallama ba ya ce in kuma na tashi ina sallah ya ce sai manzan Allah ya ƙura min ido in ina sallah ya ce ina idan da sallah sai manzan Allah ya kawar da kai ba zai kalle ni ba kuma a gane duniyar ta masa mai kunci ɗan uwansa na jini ya leƙa ya gan shi a gona ya hau kan ya hau kan katangan gonan ya ce wane ya ce ya juye kalle shi ya banza da shi ya ce ka san ina son Allah da manzansa ya ce wannan Allah ne da manzansa suka fi ni ban sani ba haka wannan kuncin ya kai iya kunci sannan can kuma ga kiristoci suna kwaɗayin ya zo su ba shi wani kujera a addininsu an ce manzo Allah da sabansa sun juya masa baya ya ce wancan fitinan tafi wannan da nake ciki bala'i ko kaga imani kenan ko wato idan mutum yana cikin jarabawa yana buƙatar wa'anda za su ƙara ƙarfafa masa ne a gwiwa akan wannan jarabawa don ya ci me wannan jarabawa ya ce to ba matarsa ita ka ita rage masa sai aka ce to manzan Allah ya ce ka karabu da matar to in mutum yana cikin jarabawa tarbiyyar da ake so mutum ya kasance shine ka ta kasance da tarfi mai tarfin gaske akan abin da ya zo za ka iya jure masa Kisa sa ka abu ya ce in sake ta ne kaga kenan zuciyarsa ta riga ta ne amince in an ce sake ta dole ne dole sake ta sai aka ce mai a'a ba a ce ka sake ta ba amma an ce ta bar gidanka sai a haka kai kadai a gida yanzu ba nema abinci ba nema su kola ba nema kawai kai kayi da kanka kaga jarba ta karu kenan ko sannan shi kuma ta wani ɓangare an ba shi dama da zai kankan da kansa zuwa ga Allah kaga in kuka ma yake ba wanda ya gan shi sai wa sai Allah Allah kaɗai zai san halin da yake ciki ya gaya wa Allah damuwarsa to muna daidai faɗar da ya ce fa kamula lana khamsuna lailatan min hina nuhiya an kalamina sai ya cika mana kwana hamsin a yayin da aka hana yin magana da mu madina ta kaf ba ne magana da shi ba wanda ke masa magana sai dai fito ya gama zagayensa ya koma gida kuma ba wanda zai lama ya ba mai amsawa wannan karamin jarabawa ce sai ka kwatanta a wajen sana'ar ka mana a ce kowa ya juya maka baya ya za ka samu kanka za ka ji kunci da damuwa a rayuwarka to shi ba wajen sana'a ba garin ne ka cokab ba ne mai magana kuma ba inda za shi hagan ba imani shi sa kowa zai dinga roƙon Allah ya Allah ka jarabce mu a lokacin da imanin zai iya jurewa wannan jarabawa ka jarabce mu a lokacin da ba za mu iya jurewa wannan jarabawar ba Don wani daga na yake sakin layi ko a ga ya boɗe ya fada ya butulce wa ni'imar da Allah ya masa ko kuma ma kaga ya halaka wani ma daga nan yake barin ma addinin kenan yace thumma sallaitu salat al-fajr sabaha 50 laylatan a wata ruwaya ta imamu al-bukhari da muslim har ila yau aya sai ta sauka cikin dare a cikin suratul tauba na wanke ka'ab ɗan malik cewa Allah ya yafe masa kuma a daren manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana ɗakin ummu salama ne kuma akwai kyakkyawan jituwa tsakaninsa da ummu salama sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce wa ummu salama Allah ya wanke ka'ab ɗan malik sai ɗan musalama ta ce ya ma'aikin Allah ba zan tura masa ɗan bushara yi masa bushara ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce in kika tura masa ɗan sako aka yi masa bushara za hana mu bacci mutane za su fito kowa an ƙaurace masa kenan so don Allah da me i don Allah me yasa suka kishi saboda Allah ne ya ce a kishi Allah ne ce kada a mai magana kuma manzo Allah ya gaya musu Allah ya ce kowa ya mai magana Allah in mutanen yau ne wani zai ya ce astaghfirullah ya Allah kai ma ka sani ya kamata mai magana wallahi haka mutane suke in mutanen yau ne ba za ka ji mutum zai ce ma ai to astaghfirullah ya Allah kai dai ka san ya kamata a yi ma wani magana astaghfirullah sai yayi kuma to amma da yake imani ne a zukatansu kuma annan suka nufa da Allah ce kada a mai magana ba wanda ke mai magana kusan wannan mutanen ba ƙananan mutane ba kuma kiyayyar da suka yi masa ba wai don suna kinsa ba ne saboda doka ce tawa ta Allah shi sa suka bi kuma idan aka zo za a mai bishara cewa Allah ya yafe masa kaga dole a taya shi farin ciki ko ya shiga cikin jarabawa kenan sako idan mutum ya shiga cikin jarabawa to a samu wanda za su tausasa shi cikin jarabawa in kuma ya fita cikin jarabawan a samu wanda za su mai taya shi murna alama ce ta so ta soyayya domin Allah ina fata an gane to shi ta dan Malik ga irin halin da ya shiga Ummu Salma ta ce sai manzo Allah ce mata in kika kuskura kika gaya masa za hana mu bacci kuma mutane za su cika Madina da farin ciki da maganganu wanda zai sa a hana wa'ansu bacci a bari sai da asuba sai a gaya mata. haka maza Allah ce kenan duk a wannan ruwayar bai kawo wannan gaba ba to sai malam ya ce shi ka abdan malik yake cewa a lokacin da muka kai daren kwana hamsin yace sun sallaitu salatal fajri sabaha hamsina laylatan ala dhahri baitin min buyutina yace sa'an nan muka yi sallah nayi sallah sallan asbahi saman gidana daga cikin gidajenmu amma a dare ko kuma Asabahin ranar da muka cika kwana hamsin ji ka malik fabaina ana jalisun alal hal a yayin da nake zaune allati zakaraha Allahu minna a irin halin da Allah ya ambata a kanmu ni da ɗan uwana ba ba ka alaihim al'ambu bi marahu ba ko duniyar ta yi musu kunci duk faɗinta ko ba mai maka magana matarka an ce ta koma gidansu yanzu baka sani ba za ku rabu ne ko yaya Allah zai ce ya yi fushi da kai ya jefa ka wuta ne baka sani ba kwana hamsin kuma a lokacin cikin hikimar Allah sai aka ɗauke wahayi kaga wani wata jarabawa kuma mai zaman kanta kaga yanzu ta wahayi na ɗan sauka ko kaga zai ɗan yi shaukin kwana biyu bari in ji ko to balle kwana hamsin? kaga ga khawfi war raja' yana daga cikin ibada na kaɗaita Allah alkhawfu raja tsoron azabar Allah da kuma tsaunar rahmar Allah kaga yanzu yana tsakanin wannan tsaka yana tsoron ne zai kasance ƙarshensa sa sannan yana kwaɗayin Allah ya yafe masa yace a wannan hali yace qad baqat alayya nafsi wa baqat alayya al bima rahubat tabbas baqat alayya nafsi raina kunci ya cike ta ina cikin kunci raina ni karan kaina na ji kawai na tsana kaina da kunci wa baqat alayya al-ardu bima rahubat duniya ta yi mun kunci duk fadin ta to ba inda zaka kuma a lokacin ba irin yanzu bane balle kace barka dan daga waya ko tunda mutane ba su baka magana barka kira wani a wata kasa ko a wani gari sai ku yi magana to babu faɗin madina ba mai magana da shi ya kace in ya fita ya gama zagayensa ya dawo gida ya zauna sai dai yan matarsa kagan Allah ta shi da rabtar ka ita ma ta kunna ka kaga shi na aiko sai ka rasa yadda za ka amma yanzu matsalan ya ce duniya ta masa kunci ta rasa inda zai sa kansa in ji ka abdan malik ya ce sami'tu sauta tsarihin aufa ala sal'in ya ƙulu أعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر الله أكبر كعب بن مالك يكيتيوه سمعت صوت صارخ سينجي صوت ونميكوا ميين شيلة ميين إيهو أوفى على سلع يا هو كان ثمن دوسي يقول بأعلى صوته ينا faɗi da mafi ɗaukacin sautinsa ya ka'ab malik yana kiransa kenan ko kenan yana da kyau a saba da kiran mutum da sunan babansa sai ce ya ka'ab ba kaɗai sai ce me ya ka'ab malik ya kai ka'ab malik abshir ina maka bishara wa kharartu sajidan yace kawai sai na faɗi ni sujada, wannan yana daga cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi duk lokacin da aka yi maka bishara abin da zai fahimta maka rai me ya kamata ka yi sai ka faɗi ka yi shudu a shukur sujud ko ka yi sujjada na godiya kana zaune kana jiran ka ji ɗalibi ne kai an ce result ya fito ko sai aka ce ka ce ya wane sai aka ce clear kana ana ce maka clear ne ya kamata ka yi kai ma ka yi clear a ƙasa ina fata an gani ka faɗi ƙasa ka yi sujjada ka godewa Allah subhanahu wa ta'ala matarka tana asibiti tana naƙuda sai aka ce maka ta sauka dakta na fitowa kawai sai ka ce ya aka ce alhamdulillah kana jin haka faɗi mai kai sujjada nan ba sharaɗin alwala sannan kuma ba sharaɗin gabas duk inda ka kalla walillahi al wal maghrib ko fa aina ma tuwallu fa samma wajhu inna Allah wasi'un alim sama gabas da yamma din nawaye na Allah duk inda ka fuskanta wajen gode wa Allah za ka sami yardan Allah to wannan tarbiyya ce aka ba musulmi duk lokacin da aka baka bishara na faranta maka rai ka faɗi ka yi sujjada ina ba ta gane wani contract ne kai ka daɗe kana bibiya baka samu biyan bukata ba sai aka ce maka an awardin din wannan contract din sai ka sai ka faɗi kai me kai sujjada ko da an yi ka samu raba ka san damu matsalar najeriya gidan ko ka samu raba kaka ce ai ba dan na fifty fifty ba ai da bai fito ba ƙarya ne allah ne ya yarda to ka gode wa allah ka faɗi ka yi sujjada saboda allah ne ya kaddara duk da an yi fifty fifty ko za ka samu ba ka ba ai sai dai ka ji wani an faɗi sunan wani to wannan sai ka gode wa Allah alama ce ta godiya da Allah subhanahu wa ta'ala shi Ka'ab dan Malik yayi sai ya ce wa araftu annahu qad jaa farajun Allahu akbar yace anan ne na gano mafita ya zo ka duba shi sa imamu shafi'i yake cewa wala rubba nazilatin yadiqu biha alfata zar'an wa inda Allah minha almakhraj ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت wa kuntu azunnuha faraju. tufraju yace wala rubba nazilatin yadhiqu biha alfata da yawa daga cikin tunu da matashi ko mutum zai shiga cikin kunci zar'an wa inda Allah min halmakharaju mutum ya shiga cikin kunci da damuwa amma mafitar yana wurin Allah ba adam dan uwanka ba Allah bai isa ya baka mafita ba duk yadda ka shiga cikin kunci babu wanda ya isa ya fitar da kai daga wannan kuncin tsewa sai Allah ina fata an gane sai ya ce baqat falamma istahkamat halaqatuha duniyar ta masa kunci a lokacin da dukkan ababen da Allah ya kaddara maka na kuncin da damuwa suka tattaru a kanka na musiba abin da faru da sha'ab kenan ko furijat kana yadhunnuha la tufaraju sai aka kwaranye masa ita ba yana ganin ba za a kama mafita ba ko kwana hamsin yana cikin wannan kunci Allah fa da kansa ya ce hatta idza baqat alaihimul ardu bima rahubat kai sai da duniya ta musu kunci faɗinta. Allah fa da ya halice shi ne ke faɗin wannan kaga me irin wannan ne sai kaga mutum ya ji ya kashe me kansa to amma imani ya hana shi ne ya hana shi aikata komai saboda yanzu in ka kashe kanka me zaka je ka tsada amma da matsalan shi ma kashe kanka da kanka shi ma laifi ne a wurin Allah saboda hadisi ingantacce hadisin Abu Huraira wanda Imam al-Bukhari Muslim da asabu Sunan duk sun rawaito hadisin da Allah ce man qatala nafsahu bi hadidin فمات فحديدته في يده يتوجأ به في نار جهنم khalidan مخلدا فيها abada. wa man shariba summan famata fasumumatuhu fa huwa yatahassaha fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada wa man taradda min jabalin famata fa huwa yataraddaha fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada yace duk mutumin da ya kashe kansa da wani karfe har ya mutu ta dalilin wannan karfen ya limama wa kansa ko ya taka wa kansa ko ya dana wa kansa bom zala ce wannan karfan za a dinga taka masa ita da tsaki abin tsarwa a wutan jahannama yace wanda kuma ya sha guba ta dalilin guban ya mutu to guban nan za a narkar da shi bayan mutuwarsa haka zai ci gaba da cutar da jikinsa da tsaki abin dadarwa a wutan jahannama wanda kuma ya gangaro daga dutse wannan gangaro wanda ya yi ya faɗo har ya zama dalilin mutuwarsa to haka za a ci gaba da gungura shi a wutan jahannama da ɗaɗɗe abin jikarwa kaga maganan ka kashe kanka ai bai taso ba ko kuma maganan ka sa bom wai dan ka kashe wa mutane ya taso kaga bai taso ba ina fata an gane kaga wannan yana daga cikin wato tarbiyyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su shi sa Ka'ab kai tsaye ya fadi yayin sujjada yake cewa فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر yace sai manzon Allah sallallahu ya yi izini ya sanarwa mutane tubanmu daga Allah mai girma da buwaya a yayin da ya yi sallan asubahi fa zahaban nasu yi na, sai mutane suka zo suna ta yi mana bishara suna ta mana bishara fa zahaba mu sahibaiya mubashiruna sai waɗansu masu yin bishara suka tafi zuwa ga abokaina su biyun nan wa nan dawa murara ko dawa da hilal aka tafi wurinsu ana musu bishara wa rakaba ilayya rajulun farasan wata a sa'in min aslama kibali wa rakaba ilayya rajulun sai wani mutumi ya hau kan abin hawansa shine farasan ya hau kan wani doki wa sa'a sa'in ya dinga gudu yana tahuwa saboda yana so ya me ya bishara wato duk da kan uwanka shiga cikin wani damuwa ka ji labarin abin da zai kwarin yi masa wannan ne damuwar ka zama farkon wanda zai gaya masa man nafasa an mu'minin kurbatun min kurabi duniya nafasa anhu kurbatun min kurabi yawmil qiyama aw min kurabi dunya wal akhirah haka ruwaya ta duk wanda ya kwaranye wa dan uwansa musulmi bakin ciki daga cikin bakin cikin duniya shi Allah zai kwaranye masa baƙin ciki daga cikin bakin cikinsa na duniya da lahira ba zama ne mai yi wa mutane bishara abinda zai faranta musu rai yana gudu ya ce min aslama kibali daga cikin banu aslam ina fata an gane dan yi min bishara kaga a cikin banu aslam wa'ancan mutanen suka zo suka ce mai kaje kai karya ko kuma gashi a cikin mutanen da har ila yau ko wani kuma ya zo ne zai masa bishara ina fata an gane wa aufa alal jabal sai ya hau kan dutse fa kana sautu asra'u min al-faras sai ce sautin sa sai ya riga dokin sa eko kenan ko kaga waje mai nisa in yi magana zai dauki me eko zai tafi zai riga me zai riga ka zuwa inda kai kaga in ka je irin wuri wanda akwai fili idan ka yi magana ai baka ga magana ya dawo ko eko kenan ko sai ya ce to sai ekon muryarsa ya riga shi zuwa wurina na ji muryar saboda gashi nan yana zuwa da gudu wato yanda mutum musulmi zai faranta wa me ɗan uwansa rai ka duba kissan annabi yusuf da mahaifinsa mana lamma fasalat al-iru qala abuhum inni la ajidu riha yusuf laula an tufannidun ko yace tun shi wanda aka bashi da bisharar ya tafi ko yana sauri ne hanya kai shi kuma babu a can inda yake yana jin kamshin tufafin kansa annabi yusuf annabta ke shine falamma an ja albashiru alqahu ala wajihi farkad da basira ka gane bishara kenan ko kaga anan din ya faranta wa baban su rai wanda duk da abin da suka yi a baya kuskure ne kaga wannan shi ma abin da ya faru kenan ko to saboda haka suna kokarin yi masa bishara dan a farantawa ka'ab dan malik rai yace falamma ja'ani alladhi sami'tu sautahu yubashshiruni naza'tu lahu thawbayya fakasawtuhuma iyyahu bi bushrahu Allahu akbar yace falamma ja'ani alladhi sami'tu sautahu a yayin da wannan mutumin da naji sautin sa yazo min bashiruni yana min bishara naza'tu lahu sawbiya na cire tufafi na guda biyu na bashi ka sautuhuma iyahu na bashi wa'annan tufafin bi bushrahu saboda ya mun bishara kiki kenan ko daman manzo Allah ce man sana ilaikum ma'ruf fakafi'uhu duk wanda ya muku abu mai kyau ku masa tukuici fa in lam tajidu fatukafi'unahu ba ku da abin da za ku yi masa tukuici fa bi kalimatin tayyibatin hatta yash'ura annakum qad kafa'tumuhu to ku gaya masa magana mai dadi wanda zai ji a zuciyarsa masa tukuici ina fata an gane kaga anan wata ruwaya sai ce fad'u lahu ku yi masa addu'a hadisin Anas bin Malik bin Aqil bin Yasar wanda Imam Abu Dawud da Imam Tirmidhi da Imam An-Nasa'i da Ibn Majah suka rawaito sa ina fata an gane anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ya kwaita amma yanzu matsalan to ga Ka'ab yana tabbaka sunna bawan Allah ne mutumin banza bane wato abin da nake so mu gane a karatun nan duk jaba sai ka ga wani aiki na imani a tattare da su ko kuma a nan ne ake gane karfin imaninka a lokacin da ka shiga musiba saboda za ka dinga bin dokarwa Allah a kansa to ka duba ka'ab abin da yi kuma bari ka ji dalili yace wallahi ma amliku ghayrahu ma idan. idin yace na rantse da Allah ba ni da abin sawa a ranar sai wannan rigar ka duba ba da su kuma su kenan da nake da su kuma na bada da su haga wato yanzu saboda bisharar da aka kawo ya fi tufafin daraja haka ne ko ka ba a ce Allah ya yarda da kai kuma yarda da har abada ba zai fushi da kai ba ai abin farin ciki ne ji matsalin sannan kuma akan gaskiya da ka faɗi ba ba akan karya ba ai akwai bambanci a ce mutum ya yi karya. ka gano sa ko kuma mutum ya yi wa ɗan'uwansa uwansa sharri ko sai aka gano sa to ni ido zai tunji kallon ɗan'uwansa, uwansa ko kuma ɗan'uwansa uwansa ɗin nan ya gano ka masa sharri dole fuska zai kalle ka kai kuma ka gano cewa ɗan'uwanka uwanka ya gano ka masa sharri dole fuska za ka kalle shi dole fuska zai kalle ka in dai akwai imani akwai kunya ko in dai akwai imani akwai kunya ba za ka iya haɗa ido da shi ba za ka shiga cikin kunci da damuwa ko wannan a'a gaskiya ya faɗi saboda gaskiyan ne Allah ya ce kuma a kaurace masa aka jarabce shi akan ya faɗi gaskiya kasan yanzu wannan yana goge wani tunani a musamman ga 'yan Najeriya bai zai ce in ka faɗi gaskiya ba za ka samu abin da kake so ba ko sai ka yi ne ga ka'ab dan malik da ya gaskiya ya samu abin da yake nema ko bai samu ba daman ya faɗi ya ce in magana ne na iya magana In ne magana wallahi dole ka natsu da niyya ma'aikin Allah saboda Allah ya hore min iya magana kuma dole ka yadda cewa abin da na faɗi gaskiya ne ya ce amma ina tunanin Allah ko ya ce kai na san in na faɗi ya ce amma illa ba kai ba ne duk bayanin da zan yi wallahi dole mutum ya amince saboda fasaha da iya magana da Allah ya min ya ce amma ina tsoron Allah ban san me zai biyo baya ba idan na yi ƙarya wato ka faɗi gaskiya ko mun ta ina fata an gane ko da a kan ka ne gara ka faɗi ina fata an gane ta alkhairi ne gare ta amince matsalan ka abin malik Allah ya kara yadda a gare sa ya ce wasta'artu saubaini falabistuhuma Allahu akbar ce sai na ari riguna guda biyu sannan na ta wanda yake da shi tilo a duniya ya ba da su sannan sai ya aro da Allah a ramin tafafinka ka duba irin kuncin da sabai suke a ciki kai yanzu kana cewa kai talaka ne riguna nawa kake sawa a duniya ina fata an gane riguna nawa kake sawa amma ya magana wallahi talauci wallahi talaucin nan shine ke hana mu wa ansa abubuwa to ka duba wannan ba yi da komai kuma iya tufafin da ke jiki da kenan kuma ya sadaukar da su sannan ya ani na wani a cikin sabai akwai wanda ba yi da rigan sawa sai da aka zo da gawa sannan ya samu rigan sawa lokacin da aka fishe hamza yi da shuhada a uhud aka zo da likafarin da za a sa wa hamza gajeruwa ce kuma ga shi hamza dogo ne in an rufe kan kafa ya fito in an ja kafa kai ya fito akwai wani sahabi yana zaune gyabto ne kawai a jikin ba riga sai ɗan uwar hamza ta zo da likafani dogo sai mazalla ce a shiro wannan da aka rufe shi shi a mai dogon nan a ba wannan da ke tsaye ba riga ya fi shi bukata nan a lokacin ne ya samu rigan zawa haka fa suka nemi aljanna kuma suka samu ni da kai kullum lousy excuse mu shine talauci talauci talauci talauci wannan fa bai da abin da ke tsawa yanzu aro yayi yace wan a ta'ammamu rasulullahi sallallahu alaihi wa wan talaqtu yace sai na tafi ata'ammamu ya'ni aqsud ina neman rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina neman in je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya talaqani nasu kaujan sai ga mutane suna fuskanta na kungiya kungiya wannan gurbin su zo suna mun me suna mun me bishara ko kaga kenan idan mutane idan ɗan uwan ya shiga cikin kunci in Allah ya kawo mai ne mafita fita shi ne murna ina fata an gane haka kuma in ya shiga cikin kunci ku taya shi ne ku taya shi tausasa shi saboda kada shi an ya ribace shi ce matsalar shi ne mai ana a yi haƙuri jarabawa ce Allah yana jarabtan bawa ne gwargwadin imaninta. ka gode wa Allah abinda ba ya tsaya akan haka inda wani ne kila ya fi haka ka gode wa Allah kuma ka dinga neman gafarar ubangiji ka nika al'amarin ka zuwa ga Allah kaga yanzu ne wannan zai dan sanyaya masa ne zuciya an fahimci matsalan sai ce ga mutane suna ta riskana kungiya kungiya faujan kunani bi tawbati wa yaquluna li suna mun wato lale da tubana kuma suna min bishara suna ce min litahnika taubatullahi alayka ma dalla da tubar Allah a gare ka amince matsalan hatta dakhaltu masjida. yanzu mutane ne fa suke ta tare shi a hanya ana ta mai farin ciki ana ta ce mai to shi kuma har yanzu bai gama natsuwa ba duba yanda imani ke aiki ka'ab dan malik bai gama sakankancewa ba saboda yana jira ya ji bayani a bakin wa manzon Allah tukune ya ji menene wani irin magana ce hatta dakhaltu almasjida yace kai har sai da na shiga masallaci fa idza rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam jalisun hawlahu an-nas yace sai ga manzon Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi da alayensa a zaune ga mutane sun kewaye shi kama talhatu bin ubaidillah radiyallahu anhu yuharwilu hatta safahani na'ani yace sai talha bin ubaidillah wanda manzon Allah ya ce mai idnihim ya talha fidaka abi wa ummi jefi wa'annan maguzawan quraishawan babana da mahaifiyata su zama fansa gare ka a yakin uhudu ya kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da hannunsa ya bushe in an kawo tsara ya sa hannu ya tare in an kawo suka da mashi za a taka manzon Allah ya tare manzon Allah da bayansa yace sai Talha ya tashi kaga ba karamin mutum bane ko wanda a na Abubakar ce in na tana da yakin hudu sai na ce Talha ya gama kwashi ladan saboda ganin gudu shine kada ya tsaya kare manzo Allah saboda su kuma a lokacin sun ga daman kashe manzo Allah ya zo suka ta hori shi kadai ya kare shi kadai ya tarwatsa su abin da aka yi ya kare manzan Allah annabiyu aula bil mu'minina min anfusihi kare manzan Allah da mutuncinsa da iyalansa da komai nasa shi ya fi cancanta a kan ni in kare kaina ko iyayena ko dangina ka kare mutuncin manzo Allah ya fi ka kare danginka ko babanka ko mahaifinka ka kare manzon Allah da mutuncinsa da iyalan gidansa ya fi kan ka kare babanka ko mahaifinka ba za a zagi mahaifiyarka a yi mata kazafi ka ji ana yi wa nana Aisha tu kazafi dole ka ajiye ka manta da na mahaifiyarka ka kare na da nashi ku na kafin ka waiwai na mahaifiyarka haka Allah ce saboda iyayenka ne wa azwajuhu ummahatuhu saboda haka Talha bin Ubaidillah ya tashi yuharwilu yana gaggawa hatta safahani har sai da yazo ya kaisa da ni wa hanna'ani yayi min wato lale da bishara ya mun maraba da wannan tuba wato in mutum ya shiga cikin musiba farkon mutumin da ya fara nuna damuwa da shi ya taba manta shi haka ne sannan kuma in ya fita daga ciki mutumin farko da ya fara nuna farin cikinsa ba baya manta da shi gabar ku ji abin da Ka'ab ya ce sai Ka'ab ya ce wallahi ma kama rajulun minal al zai ghayruhu Yace ce na rantse da Allah manzo Allah ba an ce yana zaune ba kuma mutane sun kewaye shi ba kaga duk sauran suna jira ya zo ne ko amma talha ya tashi da gudu ya je gaita da shi kaga alaman ne damuwa da shi ko Yace na rantse da Allah a cikin muhajirai mutanen da suke hijira daga makka zuwa madina ba wanda ya tashi sai shi shi kadai ya tashi akwai zuwa kenan abubakar akwai zuwa Umar akwai zuwa Uthman akwai zuwa Ali akwai tafiya sanan amma ba wanda ya tashi sai shi fakana ka'abun la yansaha li talha Allahu akbar ka'ab dalilin wannan baya taba manta wannan abinda bajintan da ya yayi masa kullun sai ya tuna ai wani ya nuna min kauna kuma yanzu matsalan kaga yana so ya nuna maka duk lokacin da mutum ya shiga cikin farin ciki wanda ya nuna mai kauna baya manta da shi haka kuma wanda ya yi man wato ya ki nuna mai halin damuwarsa wallahi ba zai manta da shi ba kuma ya dinga kallonsa da idan kenan ko kuma yanzu matsalan kenan qala ka'abun ka'ab dan malik sai yake falamma sallamtu ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam a yayin da na zo manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam kala ko Wahuwa ya yabruqu wajhuhu mina sururi. Ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam fuskansa na haske na farin ciki abshir bi khairi yawmin marra alayka mum waladatka ummuk yace ina maka bishara da fiyayyen rana wanda ya gilma a kanka a rayuwarka tun da mahaifiyarka ta haife ka baka taɓa samun rana irin wannan ba a rayuwarka faƙultu ka'ab dan malik ya ce sai na ce amin indika ya rasulallah amin indillah allahu akbar ka duba imani tuban nan daga wurin ka ne koko daga wurin Allah yana so ya gane dan in a wurin manzon Allah ne da saura kamar ji matsalan saboda me in ba Allah bane ya sanar da manzon Allah ya tuba gare shi ai yanzu ba zai samu natsuwa ba saboda manzon yana so ya nuna maka manzon Allah na iyaka kenan ko kamar ji matsalan yana so ya nuna maka manzon Allah na da iyaka saboda bai isa ya goge abinda Allah ya hukunta ba shi yasa yake so ya tabbatar manzon Allah ne tunda manzon Allah mutum ne mai tausayi ina wata an gane mai tausaya wa al'ummansa kila ya tausaya masa ne saboda kuncin da ya shiga ko ya ce ya dan daga mai kafa to yanzu shi yana so ya gane wanne ne ciki na manzo Allah ne ko na Allah ina fata an gane qala la sai manzo Allah ce a'a ba daga gare ni ba bal min indillahi azza wa jal yace daga Allah mai girma da buwaya wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa ya kasance idza surra istanara wajhuhu idan aka faranta masa rai fuskansa na haske za a ga fuskan manzan Allah na walwala tana walkiya sahabbai sun san haka hatta ka anna wajhahu qita'atu qamarin har kai ka ce fuskan manzan Allah kamar yankin wata ne wa kunna na'rifu zalika minhu yace mun kasance muna gane haka daga gare shi abin da ya faranta wa manzan Allah rai za mu ga fuskan manzan Allah ya haske kaman wata in kuma abu ya bakanta wa manzan Allah rai za a ga fuskan manzan Allah ya yi jawur idanuwa sun canza sun kaɗa sabai suka ce haka muke gane wato duk wani motsi na manzan Allah suna bibiya ina fata an gane kaga anan in ji ta abin malik ya ce muna gane haka falamma jalastu baina yadayhi to anan ya kamata mu tsaya a yayin da na tsaya na zauna gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko to zamu ji me yace ina fata an gane to wannan gaban kamata mu tsaya a kansa in Allah ya raya mu zuwa majalisi na gaba insha Allah subhanahu wataala sai mu tashi akan wannan gaba wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am in akwai tambaya in babu shikenan sai mu yi sallah na'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh walal salasatin da dina kuɗi su ne ai ke eh, za mu zo kanta duk za su dalilin saukan aya kenan ai eh insha Allah na'am wa alaikum salam na'am cewa shugaba ya sa mutane su yi azumi kan wata matsala ba eh, a musulunci ba ana yin azumi ba ne kan wannan matsala ina fata an gane idan musiba ta shigo ana kwaɗi da mutane su koma wa Allah su tuba ina fata an gane sannan su kankan da kansu zuwa ga Allah subhanahu wataala dan Allah ya kwaranye musu wannan musiba ina fata an gane kan haka sannan salatul haja idan wata bukata ta taso ana yin ta ita ma dan a gaya wa Allah da damuwa to amma duk mafi galibi abinda ake so idan mutane Allah ya jarumci su da musiba irin wannan to komawa Allah ake so a yi kamar yadda Allah yake kadi dangane da mutanen annabi Nuhu wala qad akhadnahum bil azabi famastakanu li rabbihim wama yatadarra'un ina fata ka gane ana so mutane su koma ga Allah duk wata musiba da take fuskantar mu musamman a arewa a yau ba komai ya jawo ba saban Allah mu ne kuma dole sai mun koma ni in gyara in tuba ni na fi kowa sanin laifin da nake yi kai ka fi kowa sanin laifin da kake tsakanin ka da Allah in gyara ka gyara sai ka ga Allah ya kama na mafita amma wai mu tsaya mana ta cewa wane ne ko shugaba wane ne ko kaza ne ba shi bane mafitan mu kuma ba za mu taba samun mafita ba sai mun koma ga Allah tunda manzo Allah ce la yanzi'u ankum hatta tarji'u ila dinikum Allah ba zai fitar da ku a cikin kanci da damuwa da kunci ba sai kun koma wa addini dukana sai kun koma dokar Allah ina fata an gane Allah ya mu dace kenan saboda haka nan zamu da sa'aya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk